babu wanda ya cika ka'idar da ya kamata don duk abin ana bin shi sai magaddai da sarakuna da masu tusa hannu amma abin doka ta ce yan majalisu da sanata da yan majalisun tarayya da yan majalisun jiha da lokal gamar ciyama da kawusulun zababbi su ne kurin za su sa hannu in waɗannan suka sa hannu da ka kawo na assembly kamata ya kai inec ainak ita wata za a je a bincike ta yi ta yi ƙwararra bugar da sannan kuma sai a sake dawowa to amma dukkan mu sai aje hakimai da magaddai da waye suna ta sa hannu sosai da muka daga baya muka zo ga duk ba da ba an da ba an da cancanta a bashi jiha to wato cikin rashin sani suka yi kenan eh to cikin rashin sani za a ce kenan tun da kowa da kowa ba ko ni na wanda na duba na jiha ta da na gani sai na ga na farko ma dai tukun duk waɗanda suka sa hannun ba su bisa bukami yanzu na biyu ba mu da zababbin local government duk ya teka ne so ba ta za su hannu A batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu kuma na tambayi sanata ya Gamawa ko akwai wani haɗin gwiwa ne da suka yi da gwamnoni cewa kada wannan ya tsallake sai ya ba da amsa kamar haka. Ba zancen a'a wai haɗin gwiwa da gwamnoni waye da waye da sauransu ba. Idan aka duba aka cewar abin da zai fi dama ya fi gudanar da ƙananan hukumomi shi a ce an samu zaɓaɓɓu. To zaɓaɓɓun nan kuma kamar yadda faɗa baya mafiya yawan jihohi ba za ba ne aka yi su ake ga watakila ma in aka ce suna da wannan independent din suna da wannan cin gashin kayi din almubazanci zai ba amma mu dai mazaɓar mu abin da muka zo da shi shine a ba su gashin kan nasu amma zaman majalisa na gaba daya ya zama to mafiya jayi sun amincewa da shi kuma dole mu bilayen da aka dauka wani batu da aka dade ana ja in ja a kansa shine naɗa magajin gari a birnin tarayya abuja wanda shi ma an yi watsi da shi amma sanata philip aduda ya ce yin haka zai ba shi dama ne na ƙara ɗamara da ikon allah za mu sake dubawa in lokaci ta kai kuma mu sake kawowa kuma mu sake wata abin da ake ce representation kuma na kyautata zaton tun da mun fara yanzu muka yi kuro da ita kuma wata rana na tabbatar da cewa za mu samu nasara